الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amincin luji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ya cewa da karatu daga littafin min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa ya Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى ila alhatima ko ale gan man la bayani daidai ce usuliyan aqidan al-sunnati wal jama'a jo in ci ga ganzo gan in ci ga al-khatima ga ka hum al-sunnati ma'a hadhihi usul famba de usulun naji allati marra zikruha na ji atu ya gwagali ya ya hallau na bi sifatin azuima e denin fa da sifa wuci kwaji a min mukmilati laƙida ko? wadda hmm. mini ya emigun ya aƙida wa mini ya azomi ya yi sifati mini yana wacce ga mini ya sifa na jona wale ga malla bayan da ya ci ma'an billah malaikati wa kutubi wa rusuli wa liyomin akirin ga al'iman bil kadari don ke bela bayani da ya ci ga al'imanu kaulu wa amalu wa tiqadi yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil masiya man ke bela bayani da ya ci adamu tafsir alimin al muslimin illa bil tikabi naqidi min nawaqid al islam ko manke bela bayani bai cinye wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bi masiya manke bela bayani bai cinye tarimul khuruj ala wulati umuril muslimin idan takabu mukhalafata dun al-kufri ko manke bela bayani bai cinye salamatu qulubihim wa sunnati li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam manke bela bayani bai cinye mahabbatu ali baiti rasul sallallahu alaihi ko man ke bela bayani mai ci a tafi ku bi karamaci al'auliya asali hutuwa ni ce man la bayani mai ce ki ba ma ja fi kitabi la sunat rasuli a sunat rasuli sallallahu batinan wa zahira ko ale gan energy labe usulu alegan awalan ngolin goto zumayen na jobe suku alusun na je de sifan wangi wangi ciga mini yana wacce ga sifan na jin awalan ya mafari annahum ya amuru na bil ma'ruf idi foro be fikirki wa hauna 'anil munkar amma kan waya tungede alama tujibu shari'a yace na shari'a labiyanan amalan bi qawlihi ta'ala ibe tulle be wansa kullu tun ga kuntum khayra ummatin ya ga izai al'umma na jihar khairi gana ukhrijat lin nasi atlatin ya ga angi shi ta'muruna bil ma'rufi yadi foro be tu wa tanhauna 'anil munkar ya mai ka goya tun dede wa tu'minuna billahi ya mai la imani jigan gani be sai ci wale ga al'amru bil ma'ruf wa 'anil munkar unde wale da ne ga ajuna wanda ilimi adu ila Allah la basirati ana wa man tabi'ani ma ana minal mushrikin ko ma ke di akuri yabo wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur ma ke da hikima udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati ya ahsan ko kuma sai ke lena nga ganga ya zalin so afike ludatu atamru an nasa bil birri wa tansawna anfusakum وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وما جري ايات المصالح غنغني بي مفاسدي وان بيغا غوي وكان غوي بانا وكيا مبانا نغمنا قاعدة ارتكاب وخف الضررين وده مهمنش سروي على المصلحه و أخاف الضررين قاعده هونش ده مهمنش سروي ولا تسب الذين يدعون من دون الله kutina mushiki yajibuta ne ga jahan to kuma fa yasubula adwan bigayar ilm ebo abegi sokoto kuma ebo ne wa kuti lugo oju to kwa do la go we tu kuti zuma ga kuti aja amo ga de wa mo that's the munafiki dan madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi majiki an annabi mawwa kana mazan ya munafiki ga ya lugwa tabbai zabe ga ganin nan muhammadan ya tulu ashabu mumrin sahabu shi ma anabi wa gun wula ka bu je ko ka bu je guba amma anabi le don gaci aga di lokacin wuce ki aji faro ngaci aga di lokacin wuce ki aji faro da ji lo musun to ga na be ga mumrin la ka ba je ba abe zuwo ko a sha gaza na ji dawa nan waje da aikin almasalu gangani bai almafasidu ga luga alama to ji jibu shari'a wa bi qawlihi da ya gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ra'a minkum munkaran dan da da mini ya bana fali ga yiru biye di lawo je babe gui fa lam yastati ka gun yi ko cha mazu gu fa bi li salu la je be tarwi fa in lam sati ka gun de yi ko cha ma fa bi kalbi la je ban be gui wa zalika dhafu imani nan ne ga ina tuba mini ya imani ona ko Sheikh Fauzan a ga hadisi sai Muslim Imam Muslim to tirmidhi to al-imam an-nasa'i to abu dawud to ibn majah kulna shefu zani ga yi ga alama tujibu shari'a yace kaidan shari'a ne ilagan na labe khilafan lil mutazilati yabulu lil mutazila juba alladhina yakhrujuna naje tiya da goye do shi bil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar ko amma tujibu shari'a da je tiya ce da gwardo shi a caja ga al'amuri bil marufi wannan ari mun kar ga yaji donon alali na majnawa da shari'a ba fa rauna an al'amra bil ma'ruf wa al munkar wal khuruj ala ulati amri al muslimin awa wale mutazira shi elele le gan nina da abu da le ga dudu tun gwardo she musulmi ko idan tarkabu masiya ngale fi jina a ce legan na gayi al'amur bil ma'rufu na wa in ka na dunar kufri to ma su yawon cutu kafirsha nole nina aki da ya suna sabu alajorin wulaci ya dai doci da jafiye bi na ku a gyakiye a lasalar yaya wajen gani ko a ga scholarship fi kanta kanu tare to contract wuga a je ku a ma jikiya amma jagawa je fidu fon aga ji to alikoli ma sha ko ji to hankali a ke yo kashi da dai doshi na jabe ji yi rubuci na alibi ga gaga ji yi ne le bi ko ko ce ya bi rongwe be do be tu be be katapoti ji be bindi ga ji be gubine ci ga ya da gwa e ya ga ji a cha ga musiba ne ke ga ga zalincin fa ne ga wa mo sai ya kuri ya nibi ga yesu bura ta haudi nole mutu ya ga ngaji to ngaji to ji ya ga ndoro na kiyajo ya kuri ji ya kuri ji ji ba da sai ji sallah fi azun sai wa ji azkar ji salatu a ji ji tarbiya mi oji chi. ake yi bọ́ọ̀lì tí ẹ tó sùn lẹ́tọ́ ẹ̀kí pàlẹ́ gan sọ̀kọ́ alámọ̀rí ya ẹ̀ kama takunu yiwon láàrẹ́ kù kẹ́ mẹ́ tó ráyẹ̀ nẹ́rẹ́ ìlòṣì tí ẹwọ̀n ayọ́ ẹráyìzà adị àdé ìlòṣì kíríkì ẹmẹ́ráyìzà ìdè alụsụ ìlòṣì tí dédé lọ́fà alùsùn lóòlẹ́ ba wa an da cici kararanin inda kun fi min Allah burane dalil daga gaba sai taron wale yele da kamar liyon ji gazatuwa ko furan kafirci wayo waji fasikanci ko lemba ba wa an da cici kararanin waji na tawa da cin leba don ko eje le ana inda kun fi min Allah burane da dalil gaba so ko wal kufru haqqullah summa rasulih bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abdu kal kafara fa zakazu kufrani wọ́n yíká náà kó kọ́ tó ẹ̀mẹ́ gánà lé ọ́tọ́ àjẹ́tò yàtọ̀ ìka fún ìrìnjà jíun lẹ́yìn tàbí ṣùṣùbá ti jíun ń jí ìkarawa jíwọ̀n ń jí ya jíwọ̀n ṣubú àndóró ń dẹ̀bù yàn ń tí ya wọ́n yíká náà kó yèrè náà kéde ìdáwọ́ bá ṣe wọ́tẹ́kùnláhà la wajiba ma la ajizu la muharram ma darurati ce ne ji iraki ne ne ce ne ji syria ne ne ce ne ji libya ne ne ce ne ji kai egypt ne ne south sudan ba lu ga fi guba ne, libya wa ga ga fi guba iraki ce ne eh da e fikin ya ba je refugees ta taki mo eh da ina gi ya da gure isis ciona jibatu nusra katibatu khansa jeshi yarmouk ko a jama'atul islamiyya ji jama'atul jihadi ji ko boko haram yi to north east yan nigeria lana batan na ji fitanu na juma na ni bai zawuji na suna al'amu bil marufi wannan ya anil munkari ko sune jihadi za za nuna ce lati gba cimo ba ne fata a ci jiki an a ci ji ba na ji bai nigo ko mun gane abu idan na fa'alu sunnati wal jama'a sunnati wal jama'a ji yaro na muna sa'atahu mini akida ya sunna budo waji na siha ya yi ko hmm. fi zari ka dudar kuruji alaikin ko etiye na gali egun ju mai bojino amma ya nake ya da guware wadalika li ajli jam'il kalima ya goye ku kalmu musulmi yake ba walibti ada adil furqat walibtila ya mai ke ya ga miri be gigan kere kere ko wala yazaluna muktalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tasmu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shayi iftarakat yahudu ala ida nasara ila sintain wa sab'ina firqa wa umma ila salati wa sab'ina firqa ko kullu fi an-nar illa wahida ba ya gaji ji kai ga ga kungiye yo ba na kungiye wuce gaji ya tuna ya ji kiyo ya ci bici ba na makanta ya wuce man shiga ci botu tuna ya ji kiyo ya ga da na alwa na faruwaci eh ma da ya ji kiyo ya kiya sabaga kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun en ngol e su biya manya amadi biya kungiya amali ta su biya tarika ko amali ta su biya ya ko kabilanca annabi ga walami fe ne ga ba ne ga annabi a kullu no lu baga daga zan da tiga ali ne ba su kufa da mai amma mucici ko mun gani no biyo zan ne ce shishi wa ga imam maliki haji kuskura abun no problem wa ga imam abu ali fadi kuskura abun no problem wagan kiyo imamu shafi wa ci biki ba wani no problem Abu obe gunga albani muhammadu nasiru dini ya ga no gaskiya gunwa wale ga egere ta kadu samawa ci ko ko obe gunga cile ba wani shek bin ba so ku fadi amma ya gaskiya dalil da bane bukan nuna ko ga shek muhammadu bin salih usaimin ya ga na gaskiya dalil da bane jikina ngo ga gona ko da ya ce mara kali ya ga kazanu gaba na gaskiya ga wuce dai nazari wajen ya zane ce lai eh wannan wato bolo jikiya wala jale kare alali kul alusunan alusunan dai gaga mai tusunan sunna wani wai operate won lawun dole sanu ta ga ga za ka zai masu mu amma tos ne wani za da be gubo ne za wuce tibicha alisu na yadda yi rinna kaga gaggawa ga zaka za a ci uci ba da gane dare juyo tunan manguro zai ta hada mu fa asaba falawa jiran kuma ga ni ta nuca ci biki falawa jirun wahid so bi it so ku fari ba da waci biki nan ko jira na ko e ko ne zan ci alo ga zaka zai ya nabi amma kewa ga ne mun ta farko din kewa ga zan ci annabi wani wani ko jira na ko zaka za ci uci babu tashi ki dalili nga nga kiliya ga a ci biki so ko faduri a mutu ne dede ne mike ko mike ko diga ne ne ga bidani na eh dan doci wa gunga babon no kabiru gombe un ga jaye gunwa ko ga balalau e ga nu ga ne kiya un lo babwa ko ga malam jafar e ga nu ga ne lu babwa ko ga malam albani za da e ga gunu ga babon nono un lo za ta le ga tijire Eh? yadda eh, ci gaji faruwa nan ya zaga yi man bani wa da ilimin tunan waci miki na kunun kaunar yau ma wannan rijiyo an wugadan nike kwaye jiga ne wanda ya gane ya gabi da ana ci ne kai da abin wa gabi na je da ci bici ba abun nan ko ibn kasi da ci bici abun nan ko ibn kai ma ci bici ba abun nan ko ibn tai ne ga kazanu gaba abun nan ruwa it's not a big deal hmm. babu dalili ga wucin ciwo nípe kó èjìgá lè ní ẹgbẹ̀bẹ̀ dáyànà tágọ́ ọmọ zábẹ̀ ẹ̀yìn nínú ya wọ́gá jẹ́ slave ya tọ́ọ̀tí ń gọ́chí káyí instead nínú wà lábìtú na iye gáà níbi ní wọ́dí àbẹ́lẹ̀ wẹ́jì tààsù na independence yẹ́ ìrìn náà so oge lo makanta da ko ji ganewa dani <laughs> dr ahmadu gumi ẹkùn salam dr ahmadu gumi yan kyari ìlú ìtọ́sọ́ kaduna wọ́n gẹ́gẹ́ gbogbo jì gan ẹtí gan rukuya ya ẹjì rukuya ko azuyin sita shawwal mudan buwa sai buhari inda jari zai kiriya riba banki wọ́n jẹ́ yíò ọgá yóò yí ẹgbẹ̀ ní pàtàkì jẹ́ lómi Ko wọ́n kó jígá ní ọkú ẹzùgá shi. gánwò yẹ jí súnnà

it mean nga ga wangi ga aji kiya agwa ya ade rike tsakanin zallatu da al-inhirafi ko man jima'a ji bayanin abu idan na fa'alus ko kala shekul islami ibn taimi nore eh, ya yi lawan lagari ɓada ciki ba a rikici ya ji jamul kalima ko ko a mai lugu ya zaga ƙirƙira ɗari ta su biya manya eri ta su biya kungiya eri ta su biya tarika eri ta su biya to tita ciwon ko man ma ke shi ga ji maka ndaje la mu baya ji a wen duwa don na ala ga to lo mu ga aga aga lo tu gani biyo Allah je kya wai ji acha to man to ji maka ta wa mi atu ko kai da maga da ga automatically be fahimta na za su fi shefar duwila lahi wa rasul ya gba oji sallah ya ji oji sallama ko ya ji oji taziya kai zawo ma ida sumi ko ya gba oji bi alkhairi ya gabe gulun ya gabe zagayi ya gabe kulo kuji ya ne pata wa wa support ya nigo ya magu kunne fitina no kala shekul islam ibn taymiya wala'allahu la yakadu yurafu ta'ifatun kharajat ala zai sultani ji wasu a da jama'a da na shiga tiya ga adagun mulki jicina illa wa kana fi khuruji min al-fasadi akthar min allazi fi zalati ko gunguna ga agunan ko ba nan wa labe nan wa ga ke ba ne cikin ya ga ya gun mulki to mulki ji na ku soja ci wa polisi police ci ko wa de country na jude to agreement ci be ya ke bukun gure mhm nzo ma ke de ya support na ta fi we e cha tu ime icha e dipo ege ichi e kungi ko a àti yá fìtílà nù ìtàkìbàjù gbọ́gẹ́ǹtì òtàbọ́ọ̀dì tí káàdì láàlá àti ta dẹnu ọ̀fẹ́ ẹwọ́n ọ̀tọ́ ti gẹ̀nẹ̀lẹ̀ imagine wọ́n pẹ̀rẹ̀ káàkiri òtàbọ́ọ̀dì dẹ́bọ̀ gbọ̀gẹ́ jíkí ẹ́ gbọ̀gẹ́ dẹ́bọ̀ kó gbọ̀gẹ́ dẹ́bọ̀ ń gbọ́ wà dé nú ọ̀nà ọ̀gá jíkí náà wà dé fún ọ̀gá náà ọ̀gá pẹ̀lú òfin náà ẹgá fìtínà tọ́ẹ́ ètìdẹ fìtílà ẹzàjìmọ́ gbogbogbà bí àbúhòlé yúzo fìtílà ìlà ń tìríkì mọ́ rá jí ní wọ́n ti àbúhòlé wọ́n máa kí ní wọ́n fìtílà mọ́dẹ́wà kọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀gẹ́mẹ́ àlàmí fi jẹ́ ẹ̀rọ ń pẹ́ fi tó ń pẹ̀ ló fi wá àdégbèdé ní òfin àárín eh imi o ṣì náà wọ́n wá àmọ́jí orí lọ́lọ́ àsìbíta kò sí ìdẹ́gbó ẹjẹ́ o ṣì náà wọ́n máa kọ́ọ̀gá ẹ̀rẹ́ èdè dókèdè fún zungi ṣáàgẹ̀dẹ̀ ní òwò ǹgbà ṣáàgàdà sí ti bẹ̀zá náà gbé fámásá ya de juma lo ya de idi lo ya de ibada jijan ya de to makanta lo aga university tu wo de to fi banki o mede withdraw ya ti me lo ton no no wo do ga implication ne pata de mi ne fitina mo no lalo ga shi ba zaman lafiya bisa ko ba zaman lafiya bisa ko alladhi atabu min ju'in wa amanu min khawfi wa jawaji wa min ni maso kore ta saniyan ganye ba ci min sifati ahli sunnati wal jama'a min sifati ahli sunnati wal jama'a al muhafazatu ala iqamati sha'air al islam ta ya lagwa su sha'iru ya musulunci min min iqamati salatul juma'ati ala sallan juma'a yikiyo kwa yikini wal jama'a bi sallan jamui kilafan lil mubtadi'ati ko bande na le en bidiya jibane wai munafiki da munafiki ji Allah ibn Allah yake mun aljumata wala jama'a ne jelo juma'a mai ji jami'a to a ga mun ga baban nabo ni ne sifai ahlus sunna jo elo juma'a ni ne sifai ahlus sunna jo e di sallah je jamu gangani be zawangi ji zumaye be ci jo abraran kanu aw fujara a ga ga a ji sallah dole ya kida liman zo zuwa fain asanu aga ji ya falaku wallan wa adila da ya to ma adila da wayin asau kaga ma ji ya falaku wallan ya adila da a tuka ji a tuka ji ko mun gane amma le ga haru bidai ji to a wari ji ji ya zai darba fiye da juma'a ismail bai a simini a wari ji budon nga iti shan bai hafi a jo fiye da juma'a emi awon sun wasu la juma'a ya shi ba alasani ismail ibn hai mini zai ji

ka sai da kutubu jo lokaci da wafe belo juma'a ita fi na ja kati ga wuce wani oge gbu wafe le yi wuce yi shukuri mustapha afe belo juma'a mai ara su a jama'a tafi loli jirage káàkiri ní pí ó zàṣí dẹ̀wọ̀ fí olójúmọ́ àyà pàtàkì oúnjẹ ń mẹ́ta rẹ̀ bí ìdẹ́wò ìrí nẹ́jì ń gájí kí o ń soso mọ́ lọ́jọ́ tó tó confuse báwọn yà lílo ẹgbẹ́ ní ó lè zánú é e mùsùlùmí

ko sai go iga katu ya abun nan wallahu wa alam bisawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa